to daga nan sai littafin usuruk asaran qablar rahil ko za mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka a shafi na tara shafi na tara malam yace min الناس من صفات الأنبياء والرسل ku sani cewa an fanar da mutane ki zama kullun ke mace ce mai amfanar da al'umma yana daga cikin wato siffofi na annabawa da manzanni annabawan Allah da manzannin Allah da inda aka same su masu amfanar da al'umma ne da mutane ana fahimta inda aka same su masu amfanarwa ne ga al'umma ya ce inna naf'al muta'addi huwa tariqul anbiya'i war rusul lallai amfanarwa wanda yake wuce mai yin amfanin ya kai ga wani ma ya amfana to wannan hanya ce ta annabawa da manzanni wa wazifatu man salaka sabilahum kuma aiki ne na wanda ya bi irin tafarkin su su annabawa da wa qatafa atharhum ya kuma bi tafarki irin nasu ahum anfaqun nasi lin nasi domin su annabawa su ne mafiya amfanin mutane ga mutane wa humul ladina yahduna an-nasa su ne waɗanda suke shiryar da mutane ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yakhrujunahum min adh-dhulumati ila an-nuri bi kuma suke fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske da izinin Allah wa zalika a wata ila tauhidihi hakan kuwa yana faruwa ne ta yadda suke kiran mutane zuwa ga kadaita Allah alladhi la izza wanda babu wani daukaka wala sa'ada ko jin dadi da rabauta fi dunya anan duniya wal akhirah ko a lahira illa bihi face da shi wannan tauhidin wa naf'ul anbiya'i lin-nasi amfanar da mutane da annabawa suke yi la yashmalu umur al-akhirah ba wai ya kunshi al'amuran lahira kadai ne bal kadhalika umurud dunya sai ce har da ma al'amura na duniya amfanin annabawa ga mutane yana da yawa fa yusufun alaihi salam annabi yusuf amincin Allah tabbata a gare shi tawallal khaza'ina li aziz misr ya dauki nauyin kulawa da rumbu sarki duka qala ja'alni khaza'inil ardi ko ja'alni ala khaza'inil ardi annabi yusuf yace ku sanya ni a cikin rumbu ko rumbu na ƙasa gaba daya inni hafizun alim lalle ni mai amana ne wanda zan kiyaye kuma ni mai ilimi ne akan wannan harkar fa kana fi zalika alkhair wan nafa sakamakon haka ko aka samu alkhairi da amfani wan najati min sanawatil qahti da tsira da kubuta daga fari da ainihin wato yunwa wal jadb da bushewa allati asabatil biladi wanda ya samu wannan kasa ta misra da aka tambaye shi ma kun ga yace tazra'una sa'atina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ko ba haka bane Allah yace thumma ya'ti min ba'di dhalika amun fihi yughasu an-nasu wa fihi ya'sirun malam ya ce wa musa alaihi salam annabi musa kuwa amincin allah su tabbata a gare shi lamma wara da ma a madiyana yayin da ya iso wannan ruwa na madiyana da alaihi jama'atan minan nasi ya sai ya ga wasu gungun mutane suna shayar da dabbobi wa waje da min himu ma'atai ne mustad'afatain sai ya ga wasu mata a gefe masu rauni rafa alhajara anil bi'r ya daga wannan dutse akan rijiya wa saqa lahumma ya shayar musu da dabbobi hatta ruwayat da huma har sai da dabbobin su suka koshi kun ga waɗannan ayyuka na annabi wannan guda biyu annabi Yusuf da annabi Musa da kun kalle su za ku amfanar da al'umma kai tsaye sannan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mala yace wa nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam kanat khadijatu radiyallahu anha taqulu fi wasfihi na khadija Allah ya kara mata yadda tana cewa akan siffarsa tana cewa kalla a'a ba zai yiwu ba wallahi na rantse da Allah ma zika Allahu abadan har abada hau hau Allah ba zai wulakanta ka ba saboda mai Khadija kika ce Allah ba zai wulakanta shi ba tace innaka latasilur rahim tace lalle kai mutum ne mai sadar da zumunci wa tahmilul kal kana daukan nauyi akan ka kal shine nauyi na mutane wannan ba zai iya kaza ba kin kai masa wannan ya kasa kaza kai masa ina fata ana fahimta damuwa wannan yana so ya ga wani kaka ya kasa ganin sa ya biyo ta hannunka ya biya masa bukatar sa an fahimta shine wa tahmilul qal sannan wa taksibul ma'dum kana ma ba wanda bai da shi an fahimta wanda ya rasa kana bashi wa taqdid dhayf kana girmama baki an fahimta girmama baki kun ga wannan siffa ce ta annabawa wa tu'inu ala nawaidil haqqi kuma dukkan wata hanya ta gaskiya ko wani aikin gaskiya kana ba da gudunmawa a wannan ana yin wannan aikin Wani waɗannan ayyuka ne manya-manya wanda na na khadija ta siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su malam ya ce wa ala hadha na nahj al ina ga sai mu tsaya a can kawai saboda yanayin lokaci Na? wala banji taksibul ma'adum kana taimaka ma wanda bai da shi alkasb kana ba wanda ya rasa an gane shine ma'adum wanda ba shi da shi sai a taimaka masa kana taimakon shi ka bashi sanawat wato ba sanawat ba shekaru da aka yi fari an fahimta shekaru da aka yi fari su ake nufi da sanawatul qahab ina fata muna fahimta lafazin akan ce sinin ana nufin shekaru na fari akan ce sanawat akan ana ɗaukansa a matsayin shekarun shi sinin ɗin kuma ana nufin farin kai ina fata muna fahimta ana nufin shi kansa mene fari ɗin sannan kuma idan ɗaya ne kaɗai sai a ce sanatun wato shekara ɗaya wadda ake a cikin wahara an gane ko yawa shi ake nufi